Matiyu Sura ta goma sha uku A ran nan Yesu ya fita daga gidan, ya je ya zauna a gabar teku, taro masu yawan gaske suka haɗu a wurinsa, har ya kai shiga shiga jirgi, ya zauna. Duk taron kuwa suka tsaya a bakin gaci, sai ya gaggaya musu abubuwa da yawa da misalai, ya ce, Wani mai shuka ya je shuka, yana cikin yafa iri. sai waɗansu ƙwayoyi suka fada a hanya sai tsuntsaye suka zo suka tsince su waɗansu kuma suka fada a wuri mai duwatsu inda ba ƙasa da yawa nan da nan sai suka tsiro saboda rashin zurfin ƙasa da rana fa ta ɗaga sai suka yankwani da yake ba su da saiwa sosai suka bushe waɗansu kuma suka fada cikin ƙaya sai ƙaya ta tashi ta sarƙe su waɗansu kuma suka fada a ƙasa mai kyau suka yi ƙwaya waɗansu riɓi ɗari ɗari waɗansu sittin sittin waɗansu kuma talatin talatin duk mai kunnen ji ya ji sai almajiran suka zo suka ce masa me yasa kake yi musu magana da misalai ya amsa musu ya ce ku kam an yarda muku kusan asirin mulkin sama amma su ba a basu ba domin mai abu akan karawa. har ya yalwata marar abu kuwa ko ɗan abin da yake da shi ma sai an karɓe masa shi yasa nake yi musu magana da misalai don ko sun duba ba sa gani ko sun saurara ba sa ji ba sa kuma fahimta lalle a kansu ne aka cika annabcin ishaya cewa za ku ji kam amma ba za ku fahimta ba faufau za kuma ku gani amma ba za ku gane ba faufau don zuciyar jama'ar nan ta yi kanta sun toshe kunnuwansu sun kuma runtse idanunsu don kada su gani da idanunsu su kuma ji da kunnuwansu su kuma fahimta a zuciyarsu har su juyo gare ni in warkar da su albarka ta tabbata ga idanunku domin suna gani da kuma kunnuwanku domin suna ji hakika ina gaya muku annabawa da adalai da yawa sun yi dokin ganin abin da kuke gani amma ba su gani ba, su kuma ji abin da kuke ji, amma ba su ji ba. To, ga ma'anar misalin mai shukar nan. Wanda duk ya ji maganar mulki bai kuma fahimce ta ba, sai mugun ya zo ya zara abin da aka shuka a zuciyarsa. Wannan shine irin da ya fada a hanya. Wanda ya fada a wuri mai duwatsu kuwa, shine wanda da zarar ya ji maganar Allah sai ya karba da farin ciki, amma kuwa ba shi da tushe. rashin karko gare shi kuma har in wani kunci ko tsanani ya faru saboda maganar sai ya yi tuntuɓe wanda ya fada cikin ƙaya kuwa shine wanda ya ji maganar amma ta raɗaɗin duniya da jarabar dukiya sukan sarƙe maganar har ta zama marar amfani wanda aka shuka a ƙasa mai kyau kuwa shine wanda yake jin maganar ya kuma fahimce ta hakika shine mai yin amfani har ya yi albarka wani riɓi ɗari wani sittin wani kuma talatin. Ya kawo musu wani misali kuma ya ce, Za a kwatanta mulkin sama da mutumin da ya yafa iri mai kyau a gonarsa. Sa'ad da mutane suke barci, sai magabcinsa ya je ya yafa irin wata ciyawa a cikin alkamar, ya tafi abinsa. Da shukar ta tashi ta yi ƙwaya, sai ciyawar ta bayyana. Sai bayan mai gidan suka zo suka ce masa, Mai gida?' ashe ba kyakkyawan iri ka yafa a gonarka ba, to ta yaya kenan ta yi ciyawa? Sai ya ce musu, wani magabci ne ya yi wannan aiki, bayan suka ce masa, to, kana so mu je, mu ciccire, mu tara ta? Amma ya ce, a'a, kada garin cire ciyawar ku tumbuke har da alkamar ma, ku bari su kasance tare har ya zuwa lokacin yanka. A lokacin yanka kuma, zan gaya wa masu yankan su fara yanke ciyawar su tara su ɗaure dami-dami a ƙoni alkamar kuwa su taro ta su sa a taskata ya kawo musu wani misali ya ce mulkin sama kamar ƙwayar mustard yake wadda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa ita ce mafi kankanta a cikin ƙwayoyi amma in ta girma sai tafi duk sauran ganyaye har ta zama itace har ma tsuntsaye su zo su yi shekarsu a rassanta. Ya kuma ba su wani misali ya ce, Mulkin sama kamar yisti yake, wanda wata mace ta ɗauka ta cuɗe da mudu uku na garin alkama, har duk garin ya game da yistin. Yesu ya gaya wa taro duk waɗannan abubuwa da misalai, ba ya faɗa musu komi sai da misali. wannan kuwa domin a cika faɗar annabi ishaya ne cewa zan yi magana da misalai zan sanar da abin da yake ɓoye tun farkon duniya sai ya bar taron ya shiga gida almajiransa kuma suka zo gare shi suka ce ka fassara mana misalin nan na ciyawa a gonar ya amsa ya ce mai yafa kyakkyawan irin nan shine dan mutum gonar kuwa ita ce duniya. Kyakkyawan irin nan su ne ’ya'yan mulkin Allah, ciyawar kuwa ’ya'yan mugun ne, magabcin nan da ya yafa ta kuwa Iblis ne, lokacin yankan kuwa ƙarshen duniya ne, masu yankan kuma mala'iku ne, kamar yadda ake tara ciyawa ƙone ta, haka zai kasance a ƙarshen duniya. Ɗan mutum zai aiko mala'ikunsa. za su tattaro duk masu sa mutane laifi da kuma duk masu yin mugun aiki su fitar da su daga mulkinsa su kuma jefa su cikin wuta mai ruruwa nan za su yi kuka da cizon haƙora sa'an nan ne masu adalci za su haskaka kamar rana a mulkin ubansu don mai kunnen ji ya ji mulkin sama kamar dukiya yake da take binna a gona wadda wani ya samu ya sake binnewa yana cikin murnarsa sai ya je ya sayar da dukkan mallakarsa ya sayi gonar har wa yau kuma mulkin sama kamar attajiri yake mai neman lu'ulu'u masu daraja da ya sami lu'ulu'u ɗaya mai tamanin gaske sai ya je ya sayar da dukkan mallakarsa ya saye shi har wa yau kuma mulkin sama kamar taru yake da aka jefa a teku. ya kamo kifi iri-iri da ya cika aka jawo shi gaci aka zauna aka tsince kyawawan kifi aka zuba a goruna muna nan kuwa aka watsar haka zai kasance a ƙarshen duniya mala'iku za su fito su ware mugaye daga masu adalci su jefa su cikin wuta mai ruruwa nan za su yi kuka da cizon haƙora kun fahimci duk wannan Suka ce masa, I, sai ya ce musu, To, duk malamin attaura da ya zama almajirin mulkin sama, kamar mai gida yake, wanda ya ɗebo dukiya sabuwa da tsohuwa daga taskarsa. Da Yesu ya gama waɗannan misalai, sai ya tashi daga nan, da ya zo garinsu, ya koya musu a majami'arsu, har suka yi mamaki suka ce, daga ina mutumin nan ya samu wannan hikima haka da kuma mu'ajizan nan ashe wannan ba ɗan masassakin nan ba ne mahaifiyarsa ba sunanta maryamu ba ‘yan uwansa ko ba su ne yakubu da yusu da saminu da kuma yahuza ba ‘yan uwansa mata ba duk tare da mu suke ba to a ina ne mutumin nan ya sami waɗannan abu duka sai suka yi tuntuɓe sabili da shi amma yesu ya ce musu ai annabi baya rasa girma sai dai a garinsa da kuma a gidansu bai kuma yi mu'ujizai masu yawa a can ba saboda rashin ban bangaskiyarsu